Northeast hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a ƙasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. Northeast hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a ƙasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. Northeast hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a ƙasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. Eh, TV na sunna na kira jama'a ta north east mu duka da mu gane juna don mu so junan mu shine ɗaukaka shi ɗan adam ya zarce yanki ko ƙabila don haka addini ma san in ɗan adam ya harzuka kenan zama lau lafiya ya fi zama a wajen daka turmin sarautar hargitsi garin tsiya ɗai zai daka jama'ar musulmi har kiristoci larura an saka na zaman mu tare a noti is da cikin kasar Najeriya. Duka sai mu rungumi dan Adam tushe guda ba wariya. North hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a kasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. North hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a kasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد ما da sauraron wannan kafa mai albarka wato kafar talabijin ta sunna tv tashan nan da muke wa kirari da take da cewa sunna leƙa gidar kowa barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri mai albarka shiri na musamman wanda hukumar nan da take kula da bunƙasa yankin arewa maso gabas ta ɗauki nauyin kawo muku shi shiri kacokam da yake da manufa na wayar da kan al'ummar mu dangane da muhimmancin zama lafiya zama ƙasa ɗaya tare da bambancin yare siyasa addini launin fata da yanki idan mai kallo da sauraro na tafi da tare da mu a cikin wannan shiri a wasu lokuta da suka gabata mun gayyato wasu malamai waɗanda suka zo suka tofa albarkacin bakinsu fatar mu ubangiji allah ya sa irin waɗannan kalmomi masu tsada da malamai ke jefa shi zuwa ga kunnuwan masu kallo da sauraronmu ya sa ta bi ainihin jini da tsoka da jijiya ya haifar da sanya shi cikin ayyuka na yau da kullum domin zama lafiya ta hanyar hanyarsa ake samun riban komai ciki har da ma addini din masu kallo da sauraronmu a yau mun sake gayyato wani malamin malamin da ke tare da mu a cikin ɗakinmu na watsa shirye-shirye a yau shine wani matashin malami amma kuma fa bijimin malami ne na san mai kallo da sauraro idan ya gan shi ba bako ba ne a wannan kafa ɗin kuma da ka gan shi za ka yarda da batuna na cewa matashi ne wato irin ajiyan allah ɗin nan ne ga karancin shekaru ga tarin abin domin kuwa shehin malami yake a duniyar karatu profesa rashid abdulgani in an ce profesa to kasan an kai kwaloluwa wajen karatu a profesa rashid abdulgani wato malami ne a jami'ar jihar gombe jihar gombe ko mun san tana ɗaya daga cikin jihohi na arewa maso gabas sannan darakta ne na tsarin ilimi wato darakta academic planning a wannan jami'a ɗin har yanzu kuma limami ne a wani masallaci da ake kira masjid ibadur rahman da ke sabuwar gra wato new gra ne duka dai a nan garin gombe masu kallo da sauraro bari in juya ta musamman don umarci bakon namu kafin mu kutsa cikin shiri da profesa ya hanya alhamdulillah muna maka barka da shigowa ɗakin mu na watsa shirye-shirye masha Allah to profesa watakila cikin ɗan takaitacciyar gabatarwa da na yi hmm. za ka fahimci ina shirin ya sa gaba al'ummarmu kunnuwansu na son ya ji jan hankali dangane da abin da ya shafi zaman lafiya ka san kuma yankinmu na arewa maso gabas da irin halin da ya samu kansa a ciki mm. to zaman lafiya dai ko ba wani abu ba abu ne mai muhimmanci mm. wasu 'yan uwanka malamai da suka gabata a wannan kafa a kuma wannan shiri din sun ɗan yi tsokaci dangane da abin da ya shafi shi zaman lafiya din to kafin mu je ga jefa wasu tambayoyi ta daban saboda muhimmancin zaman lafiyan mm. mukan so kowa ya zo ya tofa mana albarkacin bakinsa mm. me kake fahimta game da zaman lafiya to bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد بن عبد الله وعلى wa وصحبه ومن والاه وبعد yan uwa masu sauraron mu a daidai wannan lokaci da kallon mu a cikin wannan tasha mai albarka na muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum salam Bakar na godiya ga wannan dama da aka bani na'am sabida tattauna wayannan muhimman abubuwa da suka shafi rayuwarmu ta yau da kullum hmm. abin da kai tambaya kai kan batun zaman lafiya a takaice a dunkule abin da za ka ce shine zaman lafiya wani wato hulan sarki ne wanda ba mai ganin wannan rigan sai wanda ya rasa to bi ma'ana lokacin da mutane suke cikin zaune suke cikin zaman lafiya da nutsuwa ba za su san Allah ta'ala ya musu babban baiwa ba ya musu wato ni'ima babba wacce saboda matukan muhimmancin irin wannan ni'imar Allah ta'ala sai da yawa ƙurai shawa gori ya tunatar da su akan wannan alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf na'am na'am na'am bauta wa Allah ko da don dai ma ya samu musu abinci lokacin suna cikin yunwa hmm. kuma ya ba su kwanciyar hankali hmm. daga tashin hankali da suke ciki saboda haka wannan sai ke nuna mana muhimmancin zaman lafiya hmm. abu na biyu shine wato zaman lafiya in ka ce me zaman lafiya kamar yadda wani da turanci ya bayyana me ya ce kawai abin da za a ce wa zaman lafiya hmm. shine a ce wato tagwaye suke da ci gaba in ka ce me zaman lafiya ce ma ci gaba me hmm. ci gaba zaman lafiya me yake nufi da wannan hmm. duk abin da kake so a samu ci gaba sai da zaman lafiya da addinin da harkar rayuwa ilimi ne mm. kasuwanci ne duk wani abu mm. ba zai yiwu a samu ci gaba ba zaman lafiya to wannan shi yake nuna mana muhimmancin zaman lafiya mm. to kuma ba abu addinin da ya karfafa zaman lafiya kamar musulunci sabida duk inda ka je inda musulunci ya samu karbuwa ya yadu to ana zaman lafiya ne duk lokacin da ka gana cikin tashin hankali da mai to tabbas bayan da ake so a gudanar da addinin ma za a gudanar da ita saboda haka wayannan ko anan muka tsaya kan wannan hmm. ya isa abin jawo hankali to amma malam hmm. batun da kake faɗa ya shafi kaɗai musulmai ne eh. ke cin moriyan ci gaba ta hanyar zaman lafiyan ko zaman lafiya a samu ci gaban ko har da waɗanda ba musulmai ba wato sabida muhimmancin zaman lafiya ka ce duk wani abu da ke raye in ana zaman lafiya ya fi samun nutsuwa duk wani abu da ɗan adam mm. da dabbobi mm. da tsuntsaye mm. dukkaninsu akwai zaman lafiya suna samun zaman lafiya da cigaba me yasa a musulunci saboda a tabbatar da cewa ka baladul amin ne amintacce ne har dabbobi aka ce a kyale su saboda su ma ɗanɗana cewa fa zaman lafiya wani hmm, babban abu ne da su ma suke cin moriya saboda haka bai takaita kan musulmi kadai ba bai takaita kan ɗan adam kadai ba har dabbobi har bishiyoyi hmm. akwai ayi musulunci ya tsara haƙƙin bishiyoyi to in ana zaman lafiya shine ake iya kare haƙƙin bishiyoyi da itatuwa hmm. in ana cikin tashin hankali su ma sukan shan wahala inda bai kamata a banka wuta ba a banka masa wuta to kaga duk wannan rashin zaman lafiya ƙasa ɗin nan da muke amfani da ita mm. da za mu nome gurin da muke so mu nome a yi gini na gida inda ake so a yi gini duk wannan ana yi mm. to idan aka ci akwai rikici mm. ana cin abin nan wasu ƙasan yanayin ƙasan ma gurɓacewa ƙasar take yi da ko noma wasu guraren ba za a yi to kaga shi zaman lafiya wani abu ne da ya shafi kowa da kowa haka ne Allah ta'ala ya ƙara mana zaman lafiya. Allahumma amin. Barakallahu. To akar makalla zaman lafiyar nan kamar yadda kai ta arifi mm. haka wasu ma magabata suka faɗa cikin malamai da suka shuɗe a wannan shiri. Masha Allah. A malam zaman lafiyar da ake ta maimaita ta ake ta maimaita ta. Mm. Hakan yana nuna ko musulmi da musulmi ko musulmi da wanda ba musulmi ba na nuna ba za a samu saɓani ba kenan. Mm. In za a samu saɓani. akwai wani abu da ake kira sulhu farko tukun bar mu tambaya dan ana zaune lafiya na nuna ni da kai ba da mu samu sabani ba mm. wani da wanda ba musulmi da kwata-kwata ba da samu sabani ba abin da ya kamata mu sani mm. a yanda Allah ta'ala ya halicci dan adam ya halicci dan adam na farko dan adam ba yi shi don ya rayu shi kadai ba Allah bai dan adam don ya rayu shi kadai ba da musulmi da wanda ba musulmi ba Allah bai shi ya rayu shi kadai ba so idan ya kasance ba don ya rayu shi kadai ba zai rayu da wasu hmm. to muddidde zai rayu da wasu hmm. dole a samu wani abin da aka saba wa juna akai a fahimta ko a me duk kasancewa muna tare ko tagwaye ne da aka haife su daga ciki guda haka ne tarbiya guda suka samu mm. wata ran za su samu saɓani bahaushe ya ce harce da haƙori ma barakallahu fik <laughs> to za ga wata ran an samu saɓani eh, sai a kuskure haƙorin ya ciji harce so, so idan ɗan adam ya riga ya fahimci cewa mm. zamantakewa ba ta yiwuwa mm. sai na yi cuɗanya da wasu haka ne to a wannan cuɗanyan kuma dole a samu saɓani amma kasancewa mun samu saɓani baya nufin muna faɗa baya nufin ba za mu zauna lafiya ba mm. a'a zaman lafiya baya kore cewa mutane su samu bambancin ra'ayi akan wasu abubuwa da suke yi to kuskuren fahimta ne mu tunanin cewa in mun sami saɓani mm. to kuma ya kai ga faɗa mm, ko kuma saboda wani ya saba mini akan wani abu wannan yana nufin cewa yana gaba da ni yana faɗa da ni wannan kuskure ne to saboda haka idan muka fahimci cewa zamantakewa kam a matsayinmu na 'yan adam dole ne sai mun to kuma dole ne sai mun samu saɓani amma wannan saɓanin ba shi ba ne ake nufin cewa shi yake kau da zaman lafiya tsakani to in an samu ina mafita to in an samu babban abu shine abin da ka ishara gare shi cewa wani abu sunansa sulhu eh. idan aka ce an samu saɓani mm. babban abu shine a yi wannan abin da ake cewa sulhu mm, to malam ko za ka mana fashin baki domin sulhu kalmar larabci ne eh wato sulhu kalmar larabci ne wanda mm. malam bahaushe ya ara eh me shi ko ban san wace kalma shi malam bahaushe yake cewa da hausa amma da hausa ai sulhu ne <laughs> ba za mu ce sasantawa ba ko gyara tsakani to duk dai an dai fassara kenan duk wannan eh lalle eh, ba tarjum <laughs> fassara ce to almuhim an dau wannan wato abin da ake cewa sulhu mm. malamai sun ba shi ma'ana da dama a larabcin ma akwai wasu da a larabci suka ce shine gyara suka ce gyara mm. saboda haka shi shine barna mm. kamar da Allah ta'ala yake cewa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wala yuslihuna to to to no. suna barna ba sa sulhu eh ba sa gyara ke ba sa gyara dan shine kishi yanzu suke ce shine kishi to amma a bangaren addini da yanda malamai suka kalla sun bashi tarifi daban-daban amma mafi kusa suka ce shine aqdu raf'in niza na'am wato zaman da za a yi ko abin nan yarjejeniyar da za a yi mm. na ɗauke saɓani da zai kai ga gaba abin da zai rage ja'in da mm. wannan shine farko abin da za mu ce shine sulhu mm. to ashe akan wannan idan muka fahimci bisa ga wannan tarifin kamar yadda wasu kuma suka faɗaɗa ma'anan suka ce abin da ake nufi da sulhu shine shiga tsakanin mutane biyu da suka samu saɓani don a sami maslaha dan a samu islahu zati bayin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a mm. wasu ayoyi mm. to wannan sai nuna mana cewa ashe idan aka samu saɓanin nan to in ma su waɗanda suka samu saɓanin su zo wani ya danna zuciyarsa ya kira ɗan uwansa mm. ya ce ai mu yan uwa ne don me za mu samu saɓani to me ya kamata mu yi ɗaya daga cikin malamai imamu shafi'i radiyallahu ta'ala kamar da imamu zahabi ya kawo sun tattauna na ilimi da wani cikin malamai mm. sai ya kasance kamar an samu bambancin ra'ayi kamar kowa dai ransa ya ɓaci kawai sai suka rabu a haka washe gari suna haɗuwa sai ɗaya malamin kawai kamar sai banza da shi shafin baya so ma ya kula shi saboda jiya mun samu sabo eh. to sai faɗi kalmar da ya kamata ta kasance ka'ida gare mu sai ya kira shi sai yake cewa yawa ne ala yanbaghi lana an nakuna ikhwa walau ikhtalafna fi mas'ala ah, yanzu ba zai yiwu mu zama yan uwa ba dan mun samu sabani akan wani dan wani hmm. to ashe kaga sabanin ba shi bane ya kamata kai ka gagga ba haka ne to saboda haka idan aka samu wannan babban abin da za a zo shine sulhu to sulhu hmm. ne abin da za mu yi na kokarin cire abin da zai dawo zai jawo gaba da fada mu. haka ne ne ake cewa sulhu na'am to shi sulhun nan malam kafin mu je ga muhimmancinsa a baya ka fara ɗan bayani eh. da kuma wannan kisa da ka kawo wanda suka samu saɓanin zai iya neman sulhu a iya haka ya taƙaita ko kuma in akwai wasu a gefe su a iya kiran sulhu kwarai da gaske a mafi yawanci lokuta ma hmm. saboda ɗan adam da ajizancinsa da kuma wani lokacin yadda shedan yakan hura dan adam a lokacin da ya samu sabani da sai ga shedan yana hura shi har ma ya kasa wurin cewa ya zo mu zauna to amma abin da ake so na farko abin da ya fi shine wayanda suka samu sabani nan wani daga cikin su ko duk su zo su zauna din ya fi daɗi da tsakanin su mm. kamar da maybe muka zo daga baya muke misali a ce magidanci eh, da iyalinsa kaga babu abin da ya fi daɗi a ce kowa ya fusata kuma wani ya dage ya kira a zo a zauna hmm. ya fi daɗi to amma in ya kai ga cewa ba wannan ɗin bai samu ba to a wannan lokacin ake nemo wani na waje wanda hmm. bature ke cewa third party ai ko alkur'ani ma da yin magana a kan sulhu tsakanin ma'aurata hmm. to ai sai in aka kasa samun saɓani sannan sai a nemo wani daga waje ko ba haka ba a nemo hakaman min ahalihi wa hakaman min ahaliha mm. sai zuwa a yi sulhu in yurida islahan yuwaffiq Allahu bainahum haka ne to saboda haka ashe sulhu yakan iya yiwa kawai waɗanda suka samu sabanin su su kira su ya su mm, mm. wanda aka samu wannan cikin sauki yafi haka ne ko kuma dole ne in ta kai ga cewa waɗanda suka lura ba wai waɗanda suka yi sabanin ne lalle su za su ce a zo a mana sulhu ba a'a yanda shari'a ta nuna mana in ku da ba kwa cikin rikicin nasu kuka hango cewa fa mutanen nan fa za su zauna lafiya to ku yi kokari ku a samu wayanda za su shiga tsakani sabida in kuka rena cewa ai su matsalar su ne su biyu mm. matsalar su ce su biyu in ta faɗa da ta yana so zai shafi jama'a eh, ba a san wa zai shafa ba to shi yasa sai a takaita kan mutum ya ta cewa to ai wannan matsalar su ce a matsalar mu ne gaba ki daya mm, mm, addini ne ya haɗa mu gari ne ne haɗa mu sana'a ce ta haɗa mu mm. in su bin nan fa aka fara to ba san wa zai goyi bayan wani ba mm. in ba ya sa ba duk sai a zo a dare kuma a samu matsala Allah sauwaƙe amin amin to malam menene muhimmancin shi wannan sulhu din a mahanga ta shari'a so na farko wato alqur'ani a gurare da dama ya yi magana akan sulhu har wasu suka ce duk inda ake magana kusan as-salah ko mm. islah mm. duk yana da alaka da sulhu wasu malamai suka karfafa wannan bayani amma za mu kawo kaɗan daga ciki kamar zan ce wa'annan allah ya kawo su ne kamar ƙa'idoji mm. suna da yawa amma kawai saboda lokaci za mu ambaci ko da guda uku ne a cikin suratul nisa aya ce da allah ke magana akan saɓani tsakanin miji da mata in mata ta ji tsoron cewa mijinta zai iya kyale ta da sauransu ya ce babu laifi fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha sai sa ka'ida wannan ƙa'idar sai ta wuce tsakanin ma'aurata hmm. ta zama ƙa'ida ce ta gabaki ɗaya hmm. duk wanda yake son zaman lafiya ya amfani da ta hmm. Allah ta'ala sai ce wa sulhu khair sulhu alheri ne to wannan ya shafi komai duk lokacin da aka ce sulhu za a yi to alheri na'am wannan abu idan muka ɗauke shi kamar yadda na ce kamar ka'ida ce balma ka'ida ce hmm. kaga wannan sai nuna mana muhimmancin sulhu abinda Allah mahalicinmu ya kira shi alheri hmm. to alherin da ke ciki ya wuce abin da hankalinmu zai ɗauka ya wuce abin da tunaninmu zai ɗauka tunda Allah shi karan kansa ya kira shi alheri ba wai ijtihadi ne na wasu suka ce wannan abu mai kyau ne mm. kamar yadda wasu abubuwa da dama za a ce ai dan adam ya duba ya ga abu kaza na da kyau yace yana da kyau a Allah ne ya kira shi alheri kwarai kuwa to sannan kuma a ƙarƙashin wannan aya Allah sai ya kara wani abu da ke da muhimmanci na'am bayan ya ce wa sulhu khair sai ya ce wa uhdiratil anfusush shuh mm. bayan ya yi maganar sulhu mm. sai ya ce an bijiro wa zuciya ka ce abin da zuciya ba ta so kamar wata ka'ida ce cewa <laughs> duk lokacin da aka kira sulhu mm. to fa sai an danna zuciya gaskiya ne <laughs> tun da kila kai da ka sauka daga hakkin ka wancan ya ai asali ma duk lokacin da aka ce ka zo mu yi sulhu mm. inda ka yadda da sulhu ma'anansa akwai yiwuwan fa wani hakkin ka ka haƙura da shi akwai wani abun da kai haka kake so ka hakura da shi ne mm, sulhu amma dai mutum za ce sulhu ne kuma shi duk abun da yake so shi za a yi ai ba eh, sulhu kuma eh, ai ba daidaita ba ai ba ba daidaita ba mm. sannan kuma Allah subhanahu wataala yana mai cewa cikin alqur'ani innamal mu'minuna ikhwatun sai ce mm. fa aslihu baina akhawaykum Allah ta'ala bayan ya magana akan idan bangare biyu na musulmai suka yi samu sabani a samu waɗanda ba sa cikin wannan rikicin su su shiga su yi sulhu wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma so har sai ya zo karshe sai yake cewa to amma fa ku san wannan ka'idan ku mu'minai yan uwa kuke sai Allah ya hada kuma a sai ce ku yi sulhu tsakaninku mm. daga cikin abin da zai nuna mana cewa yan uwantaka ba ta tabbatuwa kuma a sami wato ci gaba mm. sai fa ana samun sulhu rashin jituwa kan dole za mu samu abin da zai magance shine sulhu kazalika Allah subhanahu wataala a cikin suratul anfal aya ta farko yace yasalunaka anil anfal qul al anfalu lillahi war rasul sai yace fattaqullaha mm. wa aslihu zata bainakum sai hada da tsoron Allah yace ku ji tsoron Allah ku gyara tsakaninku mm. sabida tsoron Allah shi zai sa ka fi karfin shedan tsoron Allah shi zai sa ka haƙura don wani abu na kai yanda kake so don ka samu alherin nan da Allah ya ce akwai shi a sulhu to ashe duk lokacin da za a yi sulhu hmm. cikin abin da ya kamata a shimfiɗa a ce mutane su ji tsoron Allah da wanda bangare wannan bangaren da wannan bangaren da kowa yana gani yana kan gaskiya ne shi yasa wannan malamai suka ce a ƙarƙashin sulhu hmm. wanda zai shiga tsakani na'am to ya kamata a ce ya danna zuciyarsa shi karan kansa ya kasance mai haƙuri shi wanda zai ji jagoranci sulhu kwarai da gaske ba mai bangarori biyun ba ma sabida mm. me yasa yana iya yiwa ba lallai ba ne lokacin da ka kira sulhu kowanne daga cikinsu gaskiya yake so mm, akwai wanda shi ra'ayinsa kawai shi ya san ba daidai ba ne amma shi fa sai an bi gaskiya ne to kaga mai shiga tsakani dole shi zai yi haƙuri mm. a wannan bangaren to shi yasa Allah ta'ala sai ce duk a ji tsoron Allah to in kuma dama ai asali inda eh, tsoron Allah ya mana tasiri da mai ai ba zai kai ga rikici da faɗa ba haka ne kuma da kowa ya yi abin da ya kamata ai ba za a yi faɗa ba shikenan sai a zo na saboda larabawa suna masu cewa law adalan nasu hmm. lastara alqadi haka ne da kowa ya adalci ya ya kamata ai ba bukatan alkali to amma sun <laughs> da tafiya da Allah ta halaye wa dan adam a kai hmm. dole dai sai an samu wani ya kauce to wannan shi yake jawo wannan to kaga wannan kaɗan kenan cikin alkur'ani mm. da ke nuna wannan in ka duba rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam darussa a kansa ai suna da yawa babba daga ciki da zaka ce za a nuna misali in dai maganan sulhu ne dole sai an kawo mm. shine sulhu biya. yawa dama tambayan da zan yi kenan in ce sulhun ya taƙaita tsakanin musulmi da musulmi ne kadai <laughs> to ai duk wanda ya karanta tarihin manzo sallallahu alaihi wasallam ai sulhu da biya tsakaninsa ne da waɗanda suka yaƙe shi ga wa'anda suka kashe masa sahabbai ga wa'anda kai ƙarshe ma inda aka haife shi da shi da iyaye da kakanni inda ya sani suka kore shi suka ma kore shi a garin Allah ta'ala ya kaddari cewa ya barkar garin ya koma madina kuma Allah ta'ala ya sai ya karfi a madina haka ne ya samu karbuwa mm. to ya zo zai yi umra to amma tunda su da su suke da iko da makka a wannan lokaci haka ne ya taho daga madina hanya mai nisa ya zo dab da suka ce su ba su yadda ba to saboda haka akan wannan suka ce a yi sulhu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a yi kukan kura a shiga eh za a shiga hai za a shiga kuma lallai mutanen maka za su razana masu bar hmm. amma yace ya zo a yi sulhu suka ce sulhu a ce to a yi wanda in ka biyan da aka yi sulhu hmm. kamar yadda sahabu wasu sahabu a wannan lokacin da suke gurin ya ce ai wannan ai mu zaluntar mu aka yi to saboda an sa mana ka'idojin da a mm. hankali zaka ce wannan tsantsan zalunci mm, kuma dama ka faɗa ba akwai sauka akan haƙƙi yanzu cikin ɗan da aka ce a cikin abin nan ɗin sulhul hudaybiya mm. na farko duk wahalan da annabi yayi da sahabbansa da me har suka iso nan bakin kace bakin ga abin nan bayan gari kawai so za su shiga sai dai ku koma tafiya irin na da malam tafiya irin na da da za a yi kwana da kwanaki satuttuka har watanni kuwa sannan kuma in kuka koma ba wai ku dawo wata mai zuwa wata mai sai bayan shekara ɗaya cur to <laughs> sannan daga cikin sulun da aka yi suka ce to shi cikin yarjejeniya daga yau mm. duk wanda ya ya bar addinin musulunci eh. ya koma addinin bautan gumaka na ƙuraishawa in ya zo su za su karɓe shi hannu biyu biyu amma kuma duk wani da yake mai bautan gumaka ne ya musulunta ya koma guna annabi sallallahu alaihi wasallam eh. kai ya karɓe shi a mayar musu da kayansu a mayar musu da kayansu amma in nashi ya zo su za su karɓa to annabi sallallahu alaihi wasallam duk da haka yadda sahabbai lokacin wasu ba su ji daɗi ba amma biyayyan su ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yasa suka yi kuma da yadda da cewa asulu khair mm, mm, mm, to ko shi yasa ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa wannan sulhun da lokacin ranmu ya ɓace a kai karshe su suke ce wace su a gurin su shine ma fatu makka yace ai wannan shine fatu a gurin su saboda alheri da yawa da biyu baya haka ne fiye da abin da ake tunani wato kana nufin da annabi ya ba da kai don a zauna lafiya a sasantan wasu alkhairori sun biyo baya so da yawa to profesa Na. Damu so kaɗan faɗa wa mai kallo da sauraro kaɗan daga cikin alkhairorin amma watakila mun gayyace ka a shirinmu na gaba yanzu kan lokacin da aka ɗiba wa shirin ya kawo jiki saboda haka muna fatan mun sake gayyata na gaba za ka amsa kuma mu dora da izinin Allah ta'ala masha Allah so ina godiya masu kallo da sauraro gashi profesa ya koro bayani wanda muna da shauƙi da fatan mu je yadda ya ɗauko labari in ka ga yadda aka yi sulhun kamar an ƙwari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma sai ya ce alkhairori ya biyo baya to za mu bi shi mu ji wasu alkhairori ne ɗaya bayan ɗaya ina fatan ku kasance da mu a wannan tasha mai albarka tashar sunna tv a madadin shi Profesa rashid abdulgani malami a jami'ar jihar gombe ni da na jagoranci gabatar da wannan shiri nake cewa mu kasance da ku a lokaci na gaba assalamu alaikum warahmatullahi Turumin sarautar hargitsi garin tsiya ɗai zai daka. Jama'ar musulmi har kiristoci larura an saka. Na zaman mu a North East da cikin ƙasar Najeriya. Duka sai mu rungumi ɗan adam tushe guda ba wariya. North hukuma ta kira domin mu zauna lafiya a ƙasar Arewa maso gabas yankin cikin Najeriya. hukuma Mata kira domin mu zauna lafiya a ƙasar arewa maso gabas yankin